Tare da sallama a gare ku da fatan kunanan lafiya da wannan yammacin Juma'a 25 ga watan Disamba. Shirin yau da gobe, shirin matasa ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A kan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta intanet a dandalin voa.com da voahausa.com. A jamhuriyar Nijar kuma kuna iya jin mu kai tsaye ta gidajen rediyon amfani FM da sarauniya da niyya FM a birnin Kwanni Masu gabatarwa Grace Alheri Abdu da Jamila Kabiru Fage. To masu saurare yau dai shirin naku ne za mu buɗe layin wayar mu domin ku kira mu kai tsaye ku miƙa gaisuwar taya junanku muna bikin Kirsimeti da ma kawo ƙarshen wannan shekara ta 2012 wato 15 Jamila. <laughs> Haka ne Grace, masu sauraron mu za su ji shiru ba Halima jiya da yau. dalili kuwa shine mura ta kwantar da ita muna roƙon Allah ya ba ta sauƙi ya kuma ƙara mata lafiya amin yanzu haka dai gwamnatin najeriya ta ba da hutun kwanaki uku domin ma'aikata su sha shagalin bikin maulidi da kirsimeti nan gaba kaɗan za mu buɗe layin wayarmu don mu ji daga bakinku amma kafin nan za mu ji karin maganar mu ta wannan mako. To da farko ga Malam Aminu mai dawa da filin karin magana. Karin magana. Karin magana na yau, akan ga taron mutane dangin shirya. Ma'anar wannan karin magana muna amfani da shi a Hausa inda abubuwan biki na addinai suka zo guda biyu kai ɗaya lokaci ɗaya. alaga misali yanzu. Allah ya kama lokacin mauludi sannan kuma ga lokaci na Christmas saboda haka bai ɗaya za ka ga da musulmi da kristan an haɗu wannan yana ce wannan murna wannan yana ce murna abin ya ba wa mutane sha'awa kuma abin ya daidaita kuma duk a ƙarƙashin bautar Allah subhanahu ta'ala. ake masa za ka ga kamar aminu yana murnar maulidi nan kuma za ka ga moses yana murnar haihuwar yesu to kuma za ka ga moses ya zo ya ce yana taya aminu murna aminu yana taya moses murna wannan abu a najeriya ya kullu kuma abin ya zo wa mutane da ƙara haɗin kai na samun fahimtar addini yadda kowa zai duk da ƙasar nan tana da addinai tana da abubuwa yankin kabilu daban-daban waɗanda suke sun kai mutum kala yare ɗari uku yanzu in kika zagaya a arewacin Najeriya da kudancin zaki ga yawancin waɗanda suke zama da wanda ake mu'amalar harkar yau da gobe zaki ga duk ana wa juna celebration to shine muke amfani da wannan karin magana akan ga taron mutane dangin shirya duk lokacin da ta zo irin wannan rana a duniya ta zagiro rana ce a wurin musulmi ta murnar cewa an haifi fiyayyen halitta shi kuma kristan rana ce a gurinsa wacce take ranar yesu almasihu to saboda haka sai kai amfani da wannan karin magana akan ga taron mutane dangin shirya. Karin magana. To a gaida Malam Aminu mai dawa. To Aunty Grace, me wani irin shawara kike da ita ko da zaki bawa matasanmu? To kamar yadda ake ta faɗa eh, Jamila, shawarar da zan ba matasa ina tunanin wannan ina duba wannan sai ina tunanin lokacin mu ma da muke tasowa mm. menene muke yi ya ne abin nan to amma da sai dai zamani ya canza kamar yadda kowa ya sani abubuwan da akan yi da yau sai in aka yi su sai aka ce sun zama ƙauyanci ko kuma abin da matasa suke yi yau in kai baka yi sai a ga kamar ka zama ɗan ƙauye. Eh. To amma duk da haka al'adunmu ba su sake ba, ɗabi'unmu ba su sake ba, abin da ya kamata matashi ya yi da zai taimaka bai sake ba. Sabili duk da haka duk abin da za su musamman ma wannan lokacin da bukukuwan nan suka zo suka haɗu ɗaya. Mm. Abin da zan karfafa wa matasa shine mu rungumi juna ɗayantakan nan da muka tashi da ita. Mm. Mu a lokacin da muke tashi ranar Christmas ko yau kika je malumfashi mm. ranar Christmas ana ana church ana ana adoyi. abokan zama suna nan suna jira a bakin kofa an an tashi sai a tafi tare gida a ci abinci mm. har yau ba a daina ba to idan waɗannan ɗabi'u na ƙwarai zubantakewa da suna haɗa kawunan mu a da mm. babu dalilin da zai sa mu bari waɗansu musamman zan ce ba tare da mu kai kashi 'yan siyasa sai amfani da mu su cusa mana waɗansu ra'ayoyin da za su kai mu baro domin in ta kai ta kawo mu matasa mu ne za mu cutu. Gaskiya. To yanzu muna da kiranmu na farko daga Sokoto. Hello, wane ne daga Sokoto? Ah, Jamila Ahmed Laden Girkauna, siyar Umaru Talatan Najeriya. To, sannu Malam Ahmed, menene saƙonka? Sannu Malama Jamila, sannu Malama Jamila. Yawa. Menene saƙonka to? A ah, saƙona yana son in taya a ah, sauran kiristocin musamman ita Grace Alheri Abdu da ka wasa malumfashi da jihar Katsina ai ba malumfashi ba ko muna a taɓa lokal gamman da jihar Sokoto muna da dangantaka haka yake na tana ta wasa malumfashi malumfashi malumfashi ba sai a da rukun dangantaka ba Grace Alheri to shi ne a Sokoto a taɓa lokal gamman muna dangantaka ba ai kuwa dangantaka tsakanin kiristoci da wasu musulmai ba haka to da ga gaisuwa ta nan zuwa gare ki ce Grace Alheri na gode ga wannan rana muna a happy Christmas na gode kwarai da gaske. To kin dai ji shi ba. Kima Jamila da gaisuwa ta nan zuwa gare ki da kuma a Nasu Adamu Elikaya da ita Maryam Dauda eh. da kuma a ita da Jamila da kuma ita wadda eh, da yake Jamila ita ma ina tausaya mata bisa ga wannan abin da kuma gabatar da Allah ka ba ta lafiya. Amin Halima kenan. Halima kenan ba. Eh. Akwai kuma Faruk Rusko Kalgo Duty a nasa Kebe Radio da Hayati Jibo da Latin Corresponder a Boss of America a Boss of Nigeria da kuma Hassan Sabi Sani Nawal a former profounder na BBC akwai kuma shugaban mu Zaidu Bala Kofa sabuwa birnin Kebbi dan Asaba mai fata ya wuri Madina Dauda Nasiru Adamu Elkaya Grace Alheri Abdu da Nasiru a dukkan sauran ma'abuta kafofin To mun gode sosai yanzu kuma sai mu tafi Abuja ko wane ne daga Abuja? Abdulhamidu Shaku da Abuja da Gwagwalada. To Abdulhamidu dan rage wayar ka kaɗan. rediyon ka da lafiya lafiya kalau menene sakonka lafiya kalau barka da wannan rana lafiya lau lafiya kalau ba mu ci shinkafa ba dai tukun jamila ba mu ci ba tukun amma tana jiran mu ai lafiya kalau To da ba gaisuwa ne kawai da sai muku. To mun gode sosai. Ai aka ce rawan gaisuwa ya fi yawan faɗa. Gaskiya yanzu kuma sai Kebbi. Eh muna jin ka wane ne daga Kebbi? To daga Yawuri ke shi ne malamin makaranta Yawuri. To muna jin kam yaya menene sakonka? Eh to sako na ga al'umma dai Najeriya gaba ɗaya ina ma dukkan mabiya addinin Minista barka da wannan barka da wannan abin da suka yi a wannan lokaci. Da fatan za su yi kuɗa Kirsimeti lafiya. Sannan kuma ina son in gada dukkan ma'aikatan sashen Hausa na gidan rediyo a Amerika. Musamman kuma su gabatar da wannan shiri. Kamar Jamila Kabiru Fage irin su Grace Alheri Abdu da nasiru abin abin kaya da sauran da dukkan ma'aikatan a rediyo da najeriya gaba daya to alheri ya gaishe ka da makaranta mahmud lalo ina gaida abokan binedu da sauran abokan duka masu irin aiko da sakonnin gidajen kafafin yada labarai To suna jin ka kuma muna eh, ansawa gaba. Bayan haka da Allah ina son amfani da wannan dama ga al'ummar jihar Kebbi. To muna Musamman mu a karamar hukumar mulki ta yawuri ina kira ga al'ummar jihar kebbi da su yi ma gwamnan mu a tiku bagu da adalci da kuma uzuri da addu'o'i insha Allah alƙawalar dukkan da ya ɗauka zai gabatar da wayannan abubuwa ga talakawan jihar Kebbi. Allah abangiji ya nufi jagora. amin amin da fatan Yawwa to mun eh, gode. Malam angu malam To yanzu kuma sai kwara ko? Wane ne daga kwara? Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wani ne daga kwara? To kuna magana da Bello Garba Dinami Bula kala kala na sifa kwara daga kwara a tarayyar Najeriya. To Malam Bello muna jin ka ne sakonka? To sako na gaskiya mun farin ciki da yadda Allah hada wannan biki na addinin Kirista da kuma mu kanmu muna maulidin manzo sallallahu alaihi wasallam. Gaskiya yanzu haka ma magana da muke wallahi eh, akwai abinci da yan uwan mu kiristoci suka kawo muna. yanzu ma an kawo mana shinkafa kuma mun ci ah, da a'a ah, kuna warbar daɗi <laughs> wallahi gaskiya ha yanzu haka ma gashi nan gaba na ai kuwa <laughs> gaba ta kai kamar na jin kanshin ta eh, wallahi gaskiya gaskiya ne amin ya sha kware da gaske ina eh. da wannan biki da ake yi haka kuma ina amfani ina son yin amfani da wannan dama in gaida musamman ma abokai na haka irin su Nasiru Uban Shahada Gusali Birnin Kebbi da Alhaji kaduru Abubakar Bello Yaki da kuma alhaji lawal abubakar bodinga da kuma da kuma bello mai nasara nasara da kuma alhaji abdu mai goro da irin su sade sa'idu daura da kuma irin su yusuf baban gaji da kuma hashin mai alama su samu wata babura. to da fatan duk sun ji ka yanzu kuma sai mu tafi abuja ko. Mm, abuja wani na jira abuja. wa alaikum salam wake abuja. kuna tare da musa kekereri muka karama hukumar sinala ta jihar kano daga abuja. To, muna jin To, alhamdulillahi Allah Ubangiji ya kawo mu wannan rana, Allah ya gwada mana wannan rana wadda dama muna son mu ga irin wannan lokaci ya zo wanda abubuwan da yake cikin bakinmu mun riga mun amayar da shi. Shi ne nake so na yi kira ga dukkanin mabiya addinai a Najeriya, musamman wannan manya-manyan addinai guda biyu, tsakanin Kiristan da Musulmi, shine muke ƙara kira a kan cewar ya kamata mu yi amfani da waɗannan ranaku masu albarka mu tuna da irin abubuwan da suka faru a baya hmm. wanda yake a da za a ga musulmi yana tafiya gidan kiristan yana kwana hmm. sannan za a ga kiristan yana tafiya gidan musulmi yana kwana sai i kasance shekaru sha shida da suka wuce an zo an gurɓata mana wannan yanayi da muke ciki an ɓata mana wannan abubuwa wannan zumunci an ɓata mana shi to shi yasa nake kiran ainihin matasa musamman matasa waɗanda suke karkashin waɗannan addinai guda biyu akan mu dawo mu nutsu mu koma yadda muke a da mu dunkule kamar yadda muke a da a wancan lokuta lokacin sardauna Allah ya gafarta masa mu koma mu dawo da mu'amalan mu manta da maganar yan siyasa irin abubuwan da suka yi mana a baya suka gurɓata mana zamantakewa sannan ina son na mika sakon gaisuwa ta zuwa ga Peter Ishaya Peru da yake jihar Adamawa, sannan da Rita Laraba Peru a jihar Adamawa, a nan nake so in dakata ina yi muku fatan alheri alheri ne muke fatan alheri da alheri alheri abu su ba abu lafiya kun sake kire rini karamar hukumar sumela ta jihar Kano daga Abuja to mun gode sosai da wannan sakon gaskiya ba karamin magana yayi a kwarai da gaske abinda ma na fara faɗa kenan tun farko kuma gashi kamar yadda kika ji wanda kafin shi din wanda ya magana cewa an kawo musu shinkafa gashi nan suna zaune suna ga tana a gaban shi ma yana eh, eh, to eh, mu ma sai mu yi mu kan mu kiyamalle ne Eh, wato eh, eh, akwai kin ga aka ce dai komi daɗin unguwa gida ya fi shi ko to muna yayin da ake waɗannan bukukuwa wani da ɗaya daga wani ɗan yaro da ɗaya daga cikin wakilan mu ta hira da shi mm. da safiyan nan yau mm. yana cewa suna gudun hijira ne daga jihar Adamawa a jihar Plateau yanzu aka ce to yau ya ne an yi shinkafa sai ce amma ta ce akwai daɗi ya ce ba daɗi aka ta ce mishi me yasa ya ce sabili da ba kamar gida ba a ƙauye suke amma Sun suna da abokai sun saba to amma diyan da inda suke suna gani kamar birni ne sun fi so eh. su koma ƙauyen su. Eh. Yanzu kuma eh, ina ji mun sami kira daga Niger. Daga Niger ko? Wa alaikum assalam Wane ne daga Niger? Kuna magana da wada daga jihar Niger. To malam wada menene sakonka? Eh sakona yana ma yan uwa Kirista fata alkhairi. Amin. Amin mun gode. sannan kuma ina mika gaisuwa na ga halima jimarau da fata allah ya bata lafiya amin amin za ta ji mun gode yanzu kuma ga Yawwa yanzu kuma ga kira daga maiduguri ko hello wane ne daga maiduguri Eh, eh, eh, layin nashi ya tsinke ba dai za mu jamila ba za mu gaji da nana ta bukatar haɗin kan ƙasa da zaman lafiya nan ba musamman tsakanin matasa kana kuma kamar yadda muke faɗa tun farko wannan zaman lafiya cuɗanya da juna kyakkyawar zamantakewa zaman yan e, e, uwantaka abu ne da muka gada kaka da kakanni kuma babu wani abin da zai maye gurbin zaman lafiya da eh, haɗin kan ƙasa da kuma haɗin kulla eh, eh, kyakkyawar dangantaka tsakanin juna. Kwarai da gaske. Yanzu daga ga wani kiranin daga Naija ina ji. Naija? Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Wani ne daga Naija? Hajiya Jamila barka da warhaka. Barka ka dai menene sakonka? suna su neman kafin malamai da mulakar hukumar garkon jihar Kano mai zama a nan jihar Nasarawa kara local government a maraba kasuwar yan tumatir. To Malam Suleiman muna jin ka. To ina yau anti gidan barka da Christmas kuma ina so a bani hajji Christmas. To ai ai muna tashi nan Jamila ba kin kin dan bashi me ake faɗa ɗanɗano eh. ta baka. Eh. To, muna tashi nan muna gayyata ka kana cikin waɗanda suke jerin waɗanda <laughs> Tana jin ka. Wato, Abdulrahman Allah ya saka muku da alkhairi, Allah ya kara ɗaukaka ku da kuma da da kuma da jama'a da kuka haifa. Abun abun. Wannan gida na ku domin gaskiya a gidajen rediyo na waje ba har yanzu mu samu gidan rediyo da kuke kayatar da mu irin ku ba kuma kuke kuke rungumar kowa da kowa duk daya kai Allah ya saka muku da alkhairi sannan kuma zan wa ƴan uwa a tayawa da murnar wannan rana a kuma na son kara jan hankalin a ƴan uwa game da na ji daɗin wata magana da kuka faɗa game da inda 'yan siyasa suka haɗa kawunan mu a hmm. shekarun ba su gabata ya kamata kamar yadda na ce a yanzu a matsayina na musulmi ga 'yan uwa kiristan mun zo muna zaune mun ci mun sha an kawo murtina mai sanyi wannan ya kawo murtina mara sanyi zamu zamu ce kai mu tsokane mu tsokane juna mu ce ba za mu sha mai sanyi yau ko ranar mu ci eh. <laughs> abun abin abin tsokana muka amma sai a ce ku ya gure mu ce ah, a daga daga gangan muke yi eh. sannan ne 'yan uwana murna da ranar a tunawa da yayyan halitta wata na Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam mm. a to zan yi ka gaisuwa ta nima kamar haka. Mm. Yawa zan gaida a a mai gida na nasara da zai kaya wato wakilin Amurka nan babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. Mm. Zan gaida Buhari Ginusa Kumuriya akwai Abubakar Tela akwai Musa Kekere Rima na karamar hukumar sanar da Kijana Abuja. Akwai Ciyaman Dina Dan Hajjami ɗan Kunna na Shuwa Garba Garejin Zuba Abuja. sannan zan gaida abdullahi da soya doya bakin kasuwar darki akwai murtala mai dankali zambala hawa yariwa mai dankali zambala dan garba ce mai kwanar garko akwai ɗan nina wanda bula kala kala akwai da bita amin nuhu gaya a da dukkan al'umma da suke sauraron mu har yanzu a yan uwa kiristoci suleiman da ka maraba a zuwa mu fara inda muku fata alkhairi Allah ya saka muku da alkhairi a ta jira na gode ta to amin suma amin alheri ya gaishe ka na gode a ta jira mu ma mun gode yanzu da wane ne alayi yanzu ah, assalamu alaikum wa alaikum assalam magana ta jira abubakar bulan yaki shagari local government oh eh to muna jin ka ya muna maka barka da ah. wannan rana. ta an wani lafiya ya hidima lafiya lau to ina ce ga alheri ainihin zagayowar wannan rana ta kusa mata gare su ba dalla na gode kwarai da gaske mu kuma da a musulmi da sauran kiristocin abin da Allah shi ba mu hankalin zama ya kawo haɗin kai tashe an kullum da ka addabar mu a bai da musulmi da kirista misali to Allah ya kawo mana karshen shi amin amin ina addu'a ita kuma na ji an ce hajiya halima tana jin jiki Allah shi ba ta lafiya amin amin yawwa mun gode sosai a kwana lafiya mai magana kabiru abubakar bulan yaki to malam kabiru mun gode kwarai da gaske to madalla madalla najeriya naija ya ce ko najeriya kin sai na cewa najeriya ne kamar naija wani ne daga naija to ya ko tsinke hello wani oh, ya tsinke eh, eh, eh, ya tsinke to an Grace tsaye daga cikin abin da nake son mu dan tattauna a kai shine za ki ga cewa yadda matasa kansu ya rabu sosai ta shafukan sada zumunci na na wannan social media eh. za ki ga cewa suna amfani da damar akan ya zamo cewa da za su koya wa junansu su karu da junansu mm. sai ki ga dukkan su ya rarrabu akwai wani daga Bauchi amma bari bari abin daga Bauchi ko tukun hello wane ne daga Bauchi? Eh. eh, Alhaji Kabiru ke kiyar daga Bauchi. To, Alhaji Kabiru muna jin ka. To, ina taya wa ‘yan uwa musulmi murna maulidi da aka yi jiya. To. Na kara taya wa ‘yan uwa mu kiristoci suna murnan haihuwan fiyayen halitta fiyayen haihuwan yasa almasihu da aka yi a yau kenan ko? Eh, sosai. to muna tiyata muna da fatan kuma yadda Allah ya shirya mana wayannan rana biyu a kusan lokaci daya da fatan mutane za ta fahimci cewa Allah bai shi kaɗai muke wa bautawa. Eh kwarai da gaske. To mun gode sosai. tashin hankali a cikin wannan al'amura duk gaba da ubangiji Allah ya kara haɗa kanmu. Amin amin to mun gode sosai. Yanzu kuma daga ina ne wannan daga ina ne? Daga Zaria Daga Zaria to wa muke magana da shi me ya sunan? na magana da Muhammad na ta'ala ne daga cikin Zagar City. To Malam Muhammad menene saƙonka? Ina taya ku farin ciki na wannan lokacin na murnar wannan Kirsimeti. To muna taya ka kai ma sosai kana da gaisuwa da za ka yi ko ko wani saƙo da kake son ka isar? A ba ko ɗaya ina taya ku dai murna kuma ina taya ku fatan alayi. To mun gode sosai. yanzu kuma muna jin daɗin abubuwan da kuke sosan gaske to mun gode sosai da fatan za ka ci gaba da sauraron mu yanzu kuma ga kira daga Maiduguri yawa hello barka ke Maiduguri Eh baba sarki baka ne zane na Maiduguri yake magana ina gaida Grace Alheri Audu Alheri ya gaishe ka to na amsa na amsa Yawa, ina godiya wannan da wannan rana da yau muka ganta na juma'a na wanda da mu musulmai duka muna nan muna muna farin ciki gaba Wato sai ya ƙara jaddada buƙatar haɗin kai da zama eh, eh, eh, kyakkyawar zamantakewa da juna ko? Allah da annabi ina so in gaida wasu mutane na ne a Kano ina gaida Alhaji Abdullahi a ina gaida Usman Joji Gado mai ɗinkin taya a anguwa uku a Kano da sauran jama'a kuma gaba ɗaya Allah gafarta mana Allah ƙara mana zaman lafiya a Borno. Amin suma amin. Allah kawo ƙarshen mu. Yawwa, to na gode, na gode. To mun gode. Akwai wanda yake bisa layi ba eh. da bai san daga inda yake ba. Yanzu kuma daga ina ne? Daga garin Dena. Daga garin Dena. To daga garin Dena. Ya sunan to? Eh, Abubakar ne. Abubakar. To Malam Abubakar muna jin ka. Yawa ina wani ko ya Lafiya, lau an wani lafiya. An kuma shekarar lafiya domin wannan shine shirin ƙarshe na yau da gobe a wannan shekarar. Na juma'a ba? Na juma'a. Eh. eh. Muna ta da ku? Eh muna jin ka muna jin ka. Ok, to don Allah ina yi muku da murna da mace um, da kuma maulidin da al'umma musulmi suke yi. To, mun gode. Da fatar duk a gama lafiya. Amin, amin. sannan kuma da Allah ina gaida wannan malama Halima da aka ce mu da tana ta ina gaida ita Allah ya ba ta lafiya amin amin ina wa al'umma musulmi da ke da fatan a kammala bukukuwa lafiya amin amin yawa to har yanzu kamar akwai wani daga Sokoto daga Sokoto mm. Mm. hello waye waye daga Sokoto daga Sokoto sunana Ayuba Mamman Garu Ayuba Muna jin kattu. To, to barka babban yaya. <laughs> To, bala Grace. Ai, ɗazu ɗan uwanka ya ƙalubalance ne ya ce ina ta gaida mutanen malumfashi kuma ban san cewa akwai dangantaka tsakanin Sokoto da malumfashi ba. lalle kwarai a kai kuma bai dama dama ina da yan uwa kuma ga su nan <laughs> Allah ya sa sun kira <laughs> Allah ya sa ga su suna ta kira irin wannan lokacin ana haduwa sosai a ci abinci a komai da komai tare kwarai eh, eh. da gaske ina so in isa da gaisuwa ta ne ga babba yayata tare da Mandala sir Daniel da yaran yaranta uwani Ishaya da Lydia. Ina so in isa da gaisuwa ta kuma ga shi Ibrahim jarmar mijin uwani abokin aikinku. Wannan eh. ina so in gaisuwa ta ga sauran 'yan uwana waɗanda suke a nan Najeriya irin su Lydia da ke Jos irin su Sama'il da suke a nan Sokoto. da fatan sun yi Christmas lafiya. Amin yau. To, eh, da yake ba wani da yake jira a bisa layi? To, eh. har yanzu muna Sokoto. har yanzu. Har yanzu kuna nan tare da ni? A, a, a, ok, to, a, ah, eh. a, shi yana, to. Ina tare akwai wani a Sokoto, banda Malam Ayuba. Daga Sokoto. Eh, wane ne bisa layi? Eh, kuna magana da Alhaji Lawal Abubakar Bodinga. Yawa, to, Alhaji, barka da warhaka. Barka da yau alheri. Yawwa ina wuni. Lafiya kalau ya sallah. Sallah ga ta nan muna cikin ta dumu-dumu. To Allah shi jagora. Amin suma amin. Da fasad ina kira ga dukkan ilahirin da tijawan kiristoci da fastoci da matasa da mata kowane mutum shi wani da garanet wurin neman makasa ga addu'a na zamanta lahiya da ci gaba da samun kwanciyar hankali ga lamurka mm. na yau da kullun da fatar cewa mu ci gaba da haɗa kanmu tsakanin kiristoci da musulmi ko da yaushe mu yi haƙuri daga dukkan shirance-shirance na 'yan siyasa wayanda suka neman tarwatsa mu kamar yadda muke canda na girmama zama tare da soyayya da tausayawa da ladabi dukkan wurare wanda na irin bankunoni da wurin kasuwanci kamar yadda muka hulɗoɗi kowa na tausaya ma wani muna kauna juna mu ci gaba da yin haka nan da fatat ku yi lalurorin sallah lafiya ku ƙare lafiya lawala bakar godin na gode. wato eh, eh, eh, jamila kafin mu samu wani abu layi dama kin yi tambaya game da musayar ra'ayoyi a hanyar sadarwa sada zumunci din nan inda kika bayyana cewa ra'ayoyin su da dama sai ka ga in an fitar da magana ra'ayoyin matasa yakan bambanta to kafin ma in taɓo wannan batu akwai wanda ya taɓa yin bayani haka kuma na ce ban ma taɓa mai da hankali akai ba sai da ya taɓo wannan batun ya ce idan ka lura a waɗannan shafuka in ka duri eh, su matasa ko kuma mutane daga su kudanci ko kuma waɗansu ɓangarorin Najeriya za ka mm. ga suna magana ne akan waɗansu abubuwa da suke da ma'ana da za su haɗa kan da za su gina ƙasa ko kuma za su taimaki matasan da dai sauransu amma mm. mu in aka zo na arewa daga mm. zagi sai zagi. Ko da eh, yaushe. Duk kowane abin nan aka zo ni so da dama in waɗansu ina cire su daga daga shafi na ma mm. saboda ba su da wani abin kirki na faɗa. To wani me yake janyo haka ne ta yaya za mu iya amfani da wannan damar mu gane cewa fa wannan zage-zagen ba shi ne zai taimaka mana ba amfanin waɗannan shafukan shine domin mu haɗa kanmu mu so junanmu kuma mu fahimci junanmu. To abin da zai ƙara taimakawa na daga ciki ɗaya daga ciki shine um, duk wanda ya gani na farko in ana cire irin waɗannan mutane suka ga ana tsinke su na biyu kuma idan ka ga waɗanda aka a rika tsauta musu amma shafin dan su san cewa abin da suke faɗa bai kamata ba amma idan suna samun goyon baya ko kuma kuna kyale su suna gani ana yi da su za su ga kamar ba laifi suke yi abin da suke yi ba eh kwarai da gaske To yanzu dai zamu wannan ya zo ƙarshen mu kenan kuma da fatan cewa masu sauraron mu sun ji daɗi amma kafin mu sallama muna taya iyalin malam Mamman Daura farin cikin ɗaurin auren yarsu Sa'adatu Jamila Mamman Daura tare da Ahmed Abubakar na Huci wanda aka ɗaura yau 25 ga watan Disamba. Allah ya sa albarka ya kuma ba da zaman lafiya. Amin. karshen shirin yau da gobe kenan da fatan kun ji daɗin shi sai kuma ranar litinin da yarda Allah mu sake haɗuwa a wannan shiri na yau da gobe shirin matasa. Yanzu a madadin Grace Alheri Abdu da ta taya na gabatar da shirin da wanda ya haɗa mana sauti da bada umarni Daniel Brown da kuma injiniyanmu Vasco. Ni, ni ce Jamila Kabiru Fage ke sallama da ku daga nan birnin Washington DC. Ku huta lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.